أمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد وأن درينا الحديث درن شرين دبيو محرم لجرى دبو إير دريه 39 wanda ya dace da daren sha biyu ga watan oktobar 21 sha bakwai allah maɗaukakin sarki marwatan ukura ya ba mu damar hatsuwa cikin wannan majalisi domin ci gaba da karatun sharhin ibn aqil karatun mu zai fara daga baiti na 61 ban mu gushe ba muna cikin babin باب babin بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله وذو ارتفاء ووذو ارتفاء وانتصال انا هو وأنت والفروع لا تشتبه ya ce wa zurfi fa'in wato bamiri wanda yake ma'abocin rufu'a wanda yake aukuwa a ma'aukar wanda zai aukuwa nan za a ce masa marfu, za a ce masa mai isman marfu, bamiri ma'abocin rafa wantisalin bamiri ma'abocin intisali wanda baya haɗe da wata kalma da ake jingina shi zuwa gare ta yana zaman kansa bamiri mai rufuwa munfasin shi ne ana da huwa da anta والفروع لا biyu sannan rufin ana da rufin huwa درستا أنت لا تشتبه wato ba za su rikitar da kai ba ba za su rikitar da mai bukatan fahimtar su ba kamar yadda ya fahimci ara ya fahimci huwa ya fahimci anta haka nan zai fahimci waɗanda suka fito da gare su wanda ya fahimci ana zai fahimci nahu wanda ya fahimci huwa zai fahimci homo ko hum wanda ya fahimci anta zai fahimci antum da antum da sauransu kun fahimci wannan wa zurtifa'in wa intifalin ana hu wa anta wal furu'u la tashtabihu ibn aqil yace taqaddama ya gabata ya riga ya gabata annab damir cewa shi bamiri 'Yan yanqasimu ila mustatirin wa ila baririn yana kasuwa ne zuwa biyu zuwa mustafi boyayye da bari bayyananne bamiri hmm? a ɓangaren bayyanarsa ko rashin bayyanarsa ɗayan biyu ne ko dai zamanto bayyanan ne ko ya zamanto ba bayyanan ne ba ba ya zamanto ɗan tsaka-tsaka tsakanin bayyanan ne da ɓoye a ce za a samu ne za a samu wani kashi na uku wa sabaqal kalamu har yanzu magana ko bayani ya riga ya gabata ilmustatir game da bamiri wanda ne wanda ake saucewa mustatir ɓoyayye shi kullum a ɓoye yake hmm? kamar kulu ɓoye ne bamir ɓoye ne haka ce an ta wannan mu'akkid ne baris ne wanda zai aka da ɓoye wadi? to sun mun yi wannan dai wal baridu to mun riga mun gama bayani kan al-mustatir al-damir al-mustatir to yanzu al da muke an magana shi anan wal barid yanqasimu ila muttasilin wa munfasilin shi kuma bayyanannen damir yana kasuwa ne zuwa ga wanda ke muttasil da wata kalma wa munfasil da wanda yake rababbe mai zaman kansa shi kadai المتصل بعد الدم يكون مرفوعا هنا إذا منتوى مرفوعي ومنصوبا هنا إذا منتوى منصوبي ومجرورا هنا إذا منتوى مجرور وسبق الكلام في ذلك magana fa ta riga ta gabata game da wannan wal munfasil shi kuma munfasili wanda yanzu shi mu baiti na 63 ke magana a kansa ya kone marfu'an yana iya zamantowa marfu'i wa mansuban yana zamantowa mansubi wala ya majruran majaruran ba zamantowa majruri الضمير المنفصل هنا يضمن تواميه يعني؟ مرفوع يقع موقع الرفع ويقع موقع النصب ولا يقع موقع الجر حتى يكون مجرورا واضح والنصبان المتصل الضمير المتصل أن يكون مرفوعا يقع أن يقع موقع الرفع ويقع موقع النصب ويقع موقع الجر وهذا الحكم وهذه الحال يختلف اختلافا جوهريا مع حال الضمير المنفصل حيث حيث الأخير لا يقع إلا موقع رفع وموقع نسب أما موقع جر فلا يقع هذا الموقع أبدا ف طيب. وذكر المصنف في هذا البيت المرفوع المنفصل ما للتافي ما خلافة وما ألفية يا أنبتا تتنوانا بيتي يا أنبتا المرفوع المنفصلة المرفوعة المنفصلة wato domin wanda yake abin nan menene munfasil amma kuma ne marfu'i ba mansubi ba damiri munfasil wanda ke aukuwa ko ke haɗawa a mafaɗar رفعة سيديني هر الشابي نوى سيديني هر شابي وكان سوى الضمير المنفصل يتنوع وينقسم إلى اثنى عشر قسما ويتنوع إلى اثنى عشر نوعا واضح akwai ana ana na ciki ana din nan damir ne munfasil sannan marfu shi ana nan damir ne nawa lil mutakallim da mai magana wahdahu mai magana shi kadai ni jalastu ana umtu ana qara'tu ana ذهبت أنا ضربت أنا بكيت أنا ضحكت أنا وده هذا للمتكلم وحده ونحن لفظ لفظ آه، قلنا نحن شما ضميرني شيكم انا للمتكلم المشارك ان كتب المشارك آه المشارك غيره في الكلام هذا في قمنا نحن قو نحن قمنا أي أنا قمت وغيري شاركت غيري في هذا القيام أو أنا لو كنت قاعد أنتم مشارك إذا قلت نحن قمنا كاي كذا أنتم مشارك أبو جنك أن يفعل أجي فما يتالك يا ما تكتبوا كيف تبقى تعميش أهنيا صور هكا أمام يا إن قد نحن للمتكلم المشارك كل المتكلم المشارك مشارك وانداك آه، منين إيه؟ اكا فاشي اكا جاوشي زمن توتا اكا يتاريا بشي مشارك ولا شين يجاوني تا او المؤذن نفسه ko kuma wani wanda yake nuna yake son ya nuna girman تزوان قطعنا الجواب يتي مي أيوكا ديوة مي أيوكا ديوة أنا مفيشي ومنتم تاي أيوكا ديوة تاقين هنيوني منجين هنيوني منيكا باسبا فأنا سنو المتكلم المؤذم نفسه ينا أمباني دمي ينا أمباني دا نحن كل إذا أنتو بميل المتكلم المشارك والمشارك فوه ضمير المتكلم المؤذن نفسه yanzu mun samu nawa cikin sha biyu mun samu ana mun samu nahnu wa anta sai kuma bamir anta kuma ne ne wannan ya nuni game lil muqatabi ga abokin magana ga mutum na biyu in ka ce anta hmm? akwai kuma anti anti kusa ita kuma ba lil mukhatabati ga abokiyar magana akwai antuma antuma kuma lil mukhatabai ga abokan magana biyu amma maza ko kuma lil mukhatabatai ga abokan magana biyu amma mata cikin sha biyu mun samu na nawa yanzu ha ba zai ba ga ana ga nahnu ga anta ga amci ga antuma to sannan akwai antum antum din kuma yana zuwa ne lil muqatabina ga abokan magana amma maza akwai antun antunna shi gome lil muqatabati ga abokan magana wasu mutane da yawa amma fa mata akwai kuma huwa shi huwa din nan lil ghaib ga mutum na uku da wanda bayin ba su wanda ake magana a kansa shi hmm? akwai kuma hiya ita lil ghaiba huwa lil ghaibi hiya lil ghaiba akwai kuma huma su biyu maza shine lil ghaibaini ko su biyu mata duka ɗaya ne kuma ne za a ce lilga'i ba sai ne kenan akwai hum lilga'i dina ga waɗanda ake magana a kansu amma maza akwai hunna din ra'ibati ga waɗanda ake magana da su amma su nawa da su wanne ne su mata kenan mun fahimta daga wannan mun fahimta abdamirul man abdamirul marfu'ul munfasilu yatanawwa'u اثنا كو اثني عشرة نوعا كو ينقسم الى اثنى عشرة نوعا ان كان مثلا ثلاثة ثلاثة تكين تولي كان سوى انا نحن انت انت انتما antum antunna huwa hiya huma hum hunna an gane to wannan shine sharhin wannan baiti na 61 wazir tifa'in wa infisalin ana hu wa anta wal furu' la tashtabihu akun ga wannan rassan ana da hudin nan da an ta ba su kawo mana matsala wadin fahimci mun fidda ana mun fidda nahnu daga ana mun fidda abin nan hiya da hum da hunna daga ina daga daga huwa <clears throat> mun fidda hiya mun fidda hum mun fidda hunna daga huwa ko din nan uku an hada da nawa ثلاثة زائد واحد ها يساوي أربعة 3 plus 1 equals to equals to 4 ya hudu saboda haka huwa da farfaɗinsa uku guda mun samu nawa mun samu hudu sun tashi ko ana shi kuma shi ma far'insa nawa na hannu ga biyu ga hudu mun samu nawa to sai anta anta su kuma ne rastonsa eh aha saboda nawa sha biyu sun gashi dai yanzu bari mu lissafta ana na hannu hanta hanci ina ji da zuwa mu ambaci anti ba yawa hmm. almin da guda goma sha biyu ne mhm. sai baiti na goma sha biyu وذو انتساب في امتثال جعلا إياي والتفريع ليس مشكلا وذو انتساب في امتثال وسكت ياتي ذم ابن مالك من ياتي وذو ارتفاع وانتثال نحن كما سيتي وذو انتثاب في امتثال ya kamata ya ce yi wa zunke sabin wa infisalin kamar da ya ce a baiti na 61 wa zunke fa'in wa ya ce don mai faɗi haka suka ce aka zunke dai kawai su ya canja ya canja ibara mai kawai wa ila dun ma'anar su ɗaya wa zunke fa'in kamar da kace wa zunke fa'in wa infisalin ma abocin rufu'a da intisali nan ma haka ma abocin nasaba da intisali Hmm? duk ma'anar su ɗaya wa zun kitabin sannan ma'abocin nasaba sun kitalin cikin bamiri wanda yake rababbe ko ko kuma ce wa zun kitabin wa kitalin ma'abocin eh, nasaba kuma ma'abocin ne ne rabuwa shi ضميري ذو انتساف وما ذو انتسال جئل إياي an sanya shine shine wanne ne shine iya iya ina shine abdamirul mansub kullum shi iya zai zo ne yana mansubi wadi idan kun fahimci cewa abdamiru المنتسب المنفصل جئلا في لفظ إياه تنمى والتفريع ليس مشكلة رستم لفظ إياه وليس أنت مشكلة ذلك وأمرئكم الأربابة آه، قال في إياه لا في إيانا لا في إياكم إياكن وعين وعين هرقوا مشابه إن ذا إياكي إياك إياكي أمر إنت a banki na 61 an ce zurtifa'in wa intisalin ana hu wa anta kun ga su uku ne nan kuma aka ce zurtifa'in wa intisalin ko intisalin ji'ila fi iyaya kawai wadi? saboda ka ita ga iyaya ne ne matsayinsa? mansubi sai daga ana da huwa da an ta shi kuma fa yawa ta sai sharha ابن عقيل يكي أشار في هذا البيت إلى المنصوب المنفصل أولا بيتي وبانتصاب انتصال جئلا إياي والتفريع ليس مشكلا أنا إياي إشارة لني المنصوب المنفصل منصوب وليك أي الضمير المنصوب المنفصل ما هو إثنى عشر ثم هو مشابين فهذا طيب. آه، الضمير المرفوع المنفصل يكي هو مشابيه شما الضمير المنصوب المنفصل هو مشابين yana karkasuwa nau'i har goma sha biyu ana cewa iyaya gare ni wa iyaya farhabun ko fa iyaya farhabun iyaya din nan mansubi ne na'am ku ji tsoro na ni Allah haka Allah shi lil mutakallim wahdahu ga mai magana shi kaɗai ce iyawa mai magana shi kaɗai domiri munfasil mansubi kuma ga mai magana shi kaɗai iyana iyana shi ne na biyu ko shi kuma nan shi ma kamar da muka ce ɗazu ilmutakallimin mushariki ko mushariki au ilmu'azzini nafsahu wadu ɗaukar da ke gina wa makansu sai iyaka lil muqadab da abokin magana shi daya ko iyaki lil muqadabati da abokiyar magana ita kaɗai. ko iyakuma lil muqadabaini da abokan magana maza ko abokan magana mata yi. sai iyakun lil muqadabina abokan magana maza da yawa iyakun abokan magana mata da yawa iyahu ga mutum na uku wanda baya nan wanda ake magana a kansa ke mutum ɗaya wa iyaha wacce ake magana a kanta mace ɗaya kawai lil ra'iba wa iyahu ma da mutane biyu maza wanda ake magana a kansu ko ga mutane biyu mata waɗanda ake magana a kansu wa iyahu da kuma mutane da yawa wanda ake magana a kansu maza wa iyahunna da mutane da yawa wanda ake magana a kansu mata to mu ce iya ya ɗaya ko iya na biyu haka ƙirgin zai tafi sha biyu zai fita to bari mu gani iyaka uku iyaki hudu iya kuma biyar idan ba mu rasta ba ba mu karkasa ba mace ko namiji ba muna da biyar ko iyakun shida iyakun na bakwai iyahu takwas iyaha tara iyahuma goma iyahu goma sha ɗaya iyahunna goma sha biyu wani ya fita? الاختيار رابط تقرأني قوم ديانا باليه اي اي نظر ينظر ضمير المنفصل المنتسب guda nawa ne na'am abdamirul muntasibu al-munfasilu nawa ne to tushen fa nawa ne tushen fa nawa wane ne tushen akwai mai jami kan wannan magana da aka ce tushen sa daya الضمير المنتسب المنتسب شنو المنصوب او فهمتها؟ فنان المنفصل شو شنو فناني ابو داني اما كما انا درست هل وجن جو مشى شاء شاء ده ناس هذا الشيء اللي منتظره sai zaman to sha biyu to wa zai lissafa mana biyar daga cikin wannan bamirai ba sai dubi littafi ba na'am iyaya kan ba shi ne asalin ba to muna da iyana aha ah. aha yawwa to yayi ka za kai sha biyu ma aka barka don na ga ibo abin da ya yi kyau a santa Muhammad Muhammad ya san fa kamar kare <laughs> sun ka biyu ba ka da littafi ya rabu Muhammad eh, ta to sannan الضمير المرفوع هو المرتفع المنفصل شو كما شو شو شو وهكي ما قلنا عنا وراءو كنا وانين الى وانين اتنسي اها إيه. آه، اي ايه كما اه اكوي انت ايه كيف حتى طيب. وليس من فريق أنا نحن نعم لا تعمل فريق وليس من فريق أبينا أنت إيه، بسم الله أبو عاصم أنت أنت Mm. ba an ce a ciki? Mm. ta na ga karatun namu ya ya fita sosai wazo. babu wani damuwa kana da magana ne muhammad mm-hmm. na na littafinta a littafin waya ya kaga shi ina jin niyansa ba ta yi ƙarfi sosai ba saboda aka gama littafi ba littafin ba na waya ba kaga shi zai taliki zai ɗan rubutu zai ware ni wane ne zai abin nan amma mai littafin waya idan aka ɗauke wuta fara zai sannan ba na jin zai a wannan program ɗin da su suka tsara yana dama ya shiga ya yi wani abu ya canja wani abu sai wani taliki ko wani abu hmm. na aha aiwa bude <laughs> eh kudira ah, to me za a kudira a'a lima gaba ga wato ga bamirul ra'idi dama abu biyu ne ga bamirul ra'idi da bamirul mukhadabi yanzu ya faɗi ba bamiru ma gaba to saboda haka sai ne kawo bamirul mutakallim ko shi ne zai kawo ai in ka ta kudura kudura mai kuma eh a to ne ma na hudura ga ne da hauka mu ga zuwa abin mana za ka fita ah. ta yi mutakallin shi ma hadir ne mukatab hadir mutakallin ma hadir ne ba ga ta fahimci ya gaba za a yi shi kadai ne ta wannan bangare amma akwai hadir mutakallim akwai mu kada ah. ya yi amma dai fi abin nan binyamin ai ya abin nan ya kawo abin nan sosai to ina ga fara biyu a kira sallah kuma ya mai kamar da haka ko lokacin ya canja yanzu saboda sai mu tsaya nan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك